انما حرم عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم الله يا هرمت muku mushi wanda ya mutu ba tare da an yanka ba cikin abubuwan ci da jini mai kwarara da alade da dukkanin ɓangarorinsa da abin da mai yanka shi yanka don neman kusanci zuwa ga wani Allah wannan haramcin kuma kawai a yanayin da kuke da zaɓi ne amma duk wanda lalura ta matsa masa har ya kai shiga cin waɗannan abubuwan da aka ambata ya ci daga cikinsu ba wai don yana kwaɗayin haramun ɗin ne a karan kansa ba kuma bai wuce iyakar bukata ba to babu laifi a kansa domin lallai Allah mai yawan gafara ne zai yafe masa abin da ya ci mai jin kai a gare shi yayin da ya halatta masa hakan lokacin lalura